والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن انتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله شرينيا نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم على ليت شئري هل أثيرن جدا laɗaibata haifin laɗaibata haifin nuri ya tsaru musida musida na fa'arfa a sauti bis salami muraddida salamun ka arfin raudi a hunnida ala kairi makalukin min aljinni wal ins ala shi iri Allah laita shuɗi wani mabi ne wani harfi harfi steam harfi na ne Allah laita shuɗi na a asirar na mun jida? asirar na mun jida na ma'ala laita shuɗi ku saurara ya kai can ilimi na hal asirar na mun jida? shin zan yi tafiya ina mai hawa tudu a gane zan yi tafiya ina hawa tudu ko kuma zan yi tafiya zuwa can najas an gane ko li ɗaibata ina hawa tudu ga can ɗaiba haisu nuru ya lau musina ta inda haske yake bullowa yana hauhawa haske yana bullowa yana hauhawa eh fa arfa sauti bis salami muraddada muraddida eh fa sauti ko fa arfa sauti sai daga sauti na da sallama ko muraddida bis salama ina mai maimaita sallama ina cewa salamun ka arfin raus hmm. aminci kamar ƙarshen arf kaman kamshin dausayi akdala da wanda raba ya jika shi ala khairi makhluqi ga fiyayyen mahaluki min aljin wal insi daga ainihin aljannu da mutane ala laita shi'ri ku saurara ya kai can ilimi na hal asiran na munjida shin zan yi tafiya ina mai hawa tudu lidaibata lidaibata zuwa ga can ɗai ba madina haisun nuru ya musila ta inda haske ke ketowa yana hauhawa fa arfa sauti sai in daga sauti na bi salami da sallama ko ina mai maimaita sallama ina cewa me salamun ka arfin cewa aminci kaman kamshin almisk kaman kamshin kai dausayi akhdara nada wanda raba ya jika shi ga kamshi ga kyau raba ya jika shi zai goge duk da tun da ke tare da shi na'am ga ainihin fiyayyen mahaluki na minar aljinni wal insi na ainihin aljannu da kuma mutane eh. na fadi duka بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم fadiduka la yunjika iz kunta muhrida fuduluka ya'ti yawma zalika mujrida nan faqidan wala yughnika bal kana mumrida famalika famalika an fahama alhaqiqati mu'rida nan fala uzna tasga wala aina tadri fadiduka wato ihunka sautinka la yunjika baya kwatanka iz kunta muhrida lokacin da ka kasance mai kyakkyawar mutuwa hmm. lokacin da mutum ke kyakkyawar mutuwa sautin shi ba zai amfane shi ba na'am fuduluka ya ati wato surutan banza ka za su zo yau mazalika a wannan rana fi hali ka mujrida mujrida hali kasancewan ka mai bakin ciki mai bakin ciki an gane ko fuduluka ya ati wato surutan banza ka za su zo a wannan rana fi hali kaunika mujrida halin kasancewanka mai bakin ciki na'am faqidan wato kana abin rasawa wala yugnika bal kana mumrida mumrida wato wannan ihu wannan surutan banzan ba za su amfane ka ba bal kana mumrida a za su kasance masu sa maka ciwo zai kasance mai sa ma ciwo shi wannan surutan banzan zai sa maka rashin lafiya ne ma fa malaka muridan an fahimta hakika me yasa me ka muridan kake bujirewa daga fahimtar hakika na'am fala usna tasga babu ainihin kunne eh? tasga tuzgi ko tasga nan ya ta tuzgi babu kunne da yake sauraro sauraron wa'azi babu ido da yake kiftawa babu ido da yake kiftawa fadiduka fadiduka la yujik ihunka baya amfana baya baya tsiratar da kai in kunta mufrada lokacin da ka kasance mai kyakkyawar mutuwa na'am ya ati surutan banza ka za su zo a wannan rana fi hali kauni ka mujiri da halin kasancewanka wato mai bakin ciki wato kana abin rasawa wala guni ka bar kana mumri baya wadatar da kai a ya kasance mai ka ciwo ne ciwon na surutan banzan na fa malaka muridan me yasa ne ka kace bujirewa an fahimin hakika daga fahimtar hakika na'am wala uzunun tusga babu kunne da yake sauraro na'am an wala ainu babu ido tadrifu da yake giftawa hmm. ido baya ya karkata ba ka yana hawa tun yi ko garin najar ba da za a yi fata da shi kamar yadda aka samun jigawa kaga jigawa sunan gari ne kuma na jigawa eh kasa ne da tudu mai tsauri to kuma yanayin garin da aka zabe wannan sunan jigawa shi ma kazalika gajin tudu نعم mu'arida in mu mu'arida eh wato mu tattara mutuwa na'am na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim تبيت لبوني بالقرية أمنا وأسرعها جبا بأكنافها إلي بنو سعل جيرانها وهماتها وتمنأ من رمات سعد نعم تلائب أولاد الوؤول رباؤها دوين السماء في دوين السماء في رؤوس المجادل نعم مكللة حمراء ذات لها مبك كأنها من وسائل نعم تبيت لبوني واتو تبيت لبوني واتو راقمنا raƙumana masu shayarwa suna kwana bil qurayyati a can wurin da ake kira qurayya ummanan suna tu raƙuma na suna kwana a cikin a can ƙurayya suna amintattu wa asrahu hajibban kuma sai in sake ta da fashi ina sake raƙuman da fashi in na sake su yau sai kiwo gobe in dawo da su gida ba sa fashi shi ne gibban fashi kamar hadisin da annabi ke cewa ake cewa annabi na cewa zur gibban tazar hubban hmm. zur gibban mai kenan ka yi ziyara da fashi tazar hubban za ka ƙara soyayya idan kana ziyara ka nashi da ziyarar mutum zai gaji da kai sai yana so ya huta kenan zai ji ka faɗa sallama sai ya tsaki a gani to in dai mutum yana ziyara da fashi to zai ƙara soyayya to shirya na nake cewa wa asrau hakiban ina sakin raƙuman da fashi bi akna bi ha'ili a can gefen wajen da ake kira ha'ili can gefen wani kwari da ake kira ha'ili yana sakin raƙuman cikin kwanciyar hankali banu su'alin jiranu hawa humatuha na'am wato su banu su'alin su ne su ne makwabtanta su ne masu tsare raƙuma masu tsare su daga daga harahari wa tumna umur rumati sa'adin ana kare su daga maharba na kabilar sa'ad wa na'ili da kabilar na'ili mm. ana kare wa'annan raƙuma daga maharba da kabilar sa'ad da na'ili su waye masu kare su ne banu sa'alin suke ba raƙuma mu kariya tula'ibu auladal wuqul riba'uha riba'uha wato su yan dukushinta yan dukushi yan kananan yayayyu yayayyu daga cikin raqumana tula'ibu suna yin wasa da auladal wuqul suna wasa da ƴaƴan nan na reman dutse suna kawo aminci ya tabbata hmm. halittar wayannan dabbobin daji ne wannan kuma dabbobin gida sai dabbobin gida na wasa da dabbobin daji ka san aminci yayi me ya kai inda ya kai hmm. to su riba'uha su ne yan ƙanana yayayyu hmm. yayayyu daga cikin raƙumma ɗin suna wasa da 'ya'yan reman dutse reman dutse wata dabba ce akan a daji a can a wato ba ka saukar da kan dutse in ta hau dutse baka isa ka saukar da ita ba an gane ta gaba ɗaya kan dutse yake shi ne ɗan zure da ke magana cewa irin wa'annan oh, kyakkyawan matan nan wala abanni gadatun wa hanadatun tunanin a ce ko da reman dutse ne inda ya ga wannan mata insha Allah sai ya karanta wannan hadisi dau al-iyad shamari fi zura to shi ne duwainar sama wato kuma bayan sama duwainar sama na can kuma bayan sama wato suna suna burbushin suna ƙasa suna kuma bayan sama a kawo kan ainihin duwatsu eh wato suna wasa da su su din nan duwainar sama su suna kuma bayan sama wato 'yan ƙanana ne wanda suna ƙasa kuma suna kasan suna kawukan mai almajadibi duwatsu manya-manyan duwatsu ta hamra wato suna abin yi wa kwalliya hmm, ah, eh, eh, abin yi wa kwalliya kuma jajaye za ta asibarcin ma'abota hanyoyi lahahu uku suna da hanyoyi na girgiji wasu ma'i za su hubuk suna da hanyoyin girgiji ka an na hamin wasa'il kai ka ce su daga ainihin barguna ne wanda aka ba kwalliya ka ce su daga barguna ne wanda aka yi wa kwalliya na tabiitu laguni raƙuma na suna kwana bi qurayyati a wurin da ake ra qurayya amina suna amintatu mm. ko ummana mm. suna amintatu wa asrahu hakibbat wato sai in sake su da fashi bi aknafil kai a can sasannin wajen da ake ra kha'iri banu su'ali wato banu su'ali sune jiranuwa su ne makwabtansu wa humatu su ne masu basu kariya wa tun na umir rumat sa'adi ana kare su daga maharba na sa'ad wa na'ibi da maharba na na'ibi na'am wato yan dukushinta wato ko kuma kace yayinta na'am tulaibu auladul wuuli suna wasa da ƴaƴan nan na Raymond Dutse na'am duwaina kama wanda suna suna ainihin koma bayan sama wato suna ƙasa fi ru'usul a cikin kawukan ainihin manyan duwatsu na'am mukallalatan hamra suna abin yi wa kwalliya hamra jajaye za ta asirar ma'abota hanyoyi laha hubukun tana da hanyoyi hanyoyin girgiji na'am ka annaha min wasa'i kai ka ce su daga ainihin barguna ne masu kwalliya wajen kyau بها أنا استعارة تفسيرية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ومثال الثالث misali na uku masalul arabi masalul arabi wani karin magana ne na larabawa asulu anna qauman istama'u litashawur wato asalin shi Eh, wato shi ne, kada a kullu khatib qata'at jahiza qawla kulli khatib hmm. jahiza ta yanke magana duk wani mai magana wata mata mai suna jahiza ta yanke magana duk wani mai mai magana to aka ce to mai ma'anar wannan aka ce mm, wato karin magana ne na larabawa asalin shi wasu mutane sun zauna don sun taru don su yi shawara na'am kuma su tattauna fi sulhi ga yin sulhu baina hayyaini sai sulhu tsakanin kabilu guda biyu na'am qatala rajulun min ahadi ma rajulun min al-hayy al wanda wani mutum daga cikin ɗayan su ya kashe wani mutum daga cikin ɗaya kabilan wa innahum lakadhalika iz wa innahum su suna cikin wannan hali iza bi da tud'a juhaiza ko jahiza sai ga wata baiwa ana kiran wannan baiwa jahiza sai shi ta zo aqbalat bi an ba'atha wan ba'atha eh aqbalat fa an ba'athum fa an ba'athum na'am ta fuskanto sai ta ba su labari amma da ko annal auliya mm. maqtul eh suna cikin tattaunawa to yanzu ya za a yi wannan kabila da wani mutum daga cikin wannan kabila ya kashe wani mutum daga cikin wannan kabila ana cikin magana kawai sai ga ta zo ita matan hmm. sai ta ba da labari cewa anna auliya al-maqtul zafiru bil qatil cewa ai waliyan wanda aka kashe waliyai dangin wanda aka kashe zafiru sun samu riba bil qatil da mai kisan fa qatalu sai suka kashe shi na'am an gane yayi sun samu riba da shi sun kashe shi to yanzu mai rage me amfani tare yanzu ta kare <laughs> ana taro da ba ana so yanke hukunci hmm. da su wanda aka makisa su ma sun samu wannan dangin mai kisan sun rama qala qa'ilun to sai wani mutum daga cikin su yace qata'at jahizatu kullu qadi qawla kullu qadi sai ce jahiza wannan wannan baiwa jahiza ta yanke magana duk wani mai magana hmm. yanzu ba wani magana da zamu yi kawai a watsi kawai to yanzu karin magana ne idan misali ya zama to mun zauna taro muna so mu tattauna wani abu kawai sai wani ya kawo amsa wanda daga amsan ba wani abu an yi alhamdulillah kawai kada ajiyar za kaula kulle tabibi kawai mu tashi ai an ga magana ya kare kawai an ga yanke hukunci idan mutum ya zo da magana kaulul fasl magana daki daki wanda bai bukatar wani karin bayani sai kai ko yanko wannan karin magana shine amfanin shi wa huwa tarkibu yutamassal wannan wani tarkibi ne wanda ana buga misali da shi li kullu mawdu' fi kulli mawdin a cikin dukkan wuri yi yu'ta fihi bil qawl duk wurin da aka zo a cikin sa da magana daki daki in har an zo da magana daki daki wanda baya buƙatar wani ƙarin bayani shi kenan sai ka kawo wannan magana mm, fa anta tara fi kulli misalin min al amsila sabiqa ina magana ma kike da shi yake da kike da dalilin kullu da dalilin kullu da dalilin fa anta tara fi kulli misalin min al-amsalati sabiqa kai kana gani a cikin kowane misali daga cikin misalan da suka gabata anna tarkiban istumila fi ghairi ma'anahu haqiqi lalle wani tarkibi an aiwatar da shi ba a cikin ma'anar shi na hakika ba nan gaba daya hmm. an aiwatar da wayannan tarkibai ba ga ma'anar na hakika ba karin magana ne duka shine isti'ara karin magana ne baina wa majazi da ma'ana shi na hakiki ba tashbihi bane shi eh ba na tashbihi bane wa kullu tarkibi min hadha an-naw yusamma isti'ara tafsiliya duk wani tafsili tarkibi daga wannan nau'i ana kira shi isti'ara tafsiliya ada saifu ila qirabi hmm. takobi ya koma zuwa ga mai kube kuban shi wa halal mani a gabi zaki ya koma zuwa ga kararren dajin shi hmm. kaga wannan idan ya zamanto mutum ya dawo zuwa ga idan jarumi mayaki ya dawo zuwa garin shi a gani mujahid ya dawo zuwa ƙasar shi lafiya suka ce adar saifu ila kirabi takobi ya dawo zuwa ga shi sannan kuma zaki ya sauka a ainihin kararren ainihin ɗakin zaki daji kuma idan kuna jayayya da wani mutum kuma wani mutum ya ce kai aikai kai malam wani bai iya rubutu ba duk rubuce-rubucen shirme ne kawai alhali kuma rubutun ka mutane da yawa suna yaban rubutun sai malam wani gaskiya yana da matsala wajen rubutu kaza kaza kaza sai ka bi sharaji da wannan karin magana da shi ba wa man yaku zafa min murrin maridin wa man yaku zafa min murrin maridin yajidu murran bihi ma'a zulala duk wanda ya kasance ma abocin baki bakin nan mai daci mara lafiya yajidu ma'a zulala murrabi zai samu ruwan daɗi ya zama yana ɗaci a gare shi ga ruwan daɗi ne ya kasance ɗaci shi ma wannan ga waƙe wanda kowa ya yarda da waƙe amma shi ne kawai mai kushewa ya nuna yana da matsala ke zai ɓangaren shi eh na'am alƙa'ida na'am الاستعارة تمثيلية تركيب استعارة في غير ما وضع له شيء استعارة تمثيلية wato na karin magana tarkibi ne wanda an aiwatar da shi ga koma bayan abin da aka sanya domin shi ba wai zahirin abin da aka sanya domin shi aka aiwatar da shi gare shi ba li alaqatil mushabaha saboda alaƙa na mushabaha ne ma qarina mani'a tare da qarina mai hanawa min iradati ma'anahu al-asli daga hana ma'anar shi da asali alaƙa tsakanin su shine tashbihi mushafin yi kama tare da wani qarina mai hana ainihin ainihin ma'anar shi da asali eh, qarina din kuma haliya haliya in an ce karina haliya yaya ya ke gane cewa na karina haliya ne akwai karina lafaziya akwai karina haliya ya ake gane su haliya lokacin faruwa a eh shi kuma lafaziya abin na cikin lafazin a lafazin za mu gane ma'anar abin shi haliya kuma in mun duba lafazin ba za mu gane ma'anar abin ba sai dai lokacin da abin ke faruwa kama ce yanzu ga ainihin mujahid nan yana dawowa zuwa kasar shi yana dawowa zuwa kasar shi wato ya dawo kasar shi lafiya sai muka ana ana yaban shi ana cewa ada saifu ila kirabi sai muka ah, ina takobin sai muka ba wani takobi sai muka wani mujahid ne ya dawo uku shi ne takobin an ce ya dawo zuwa kube wahalar laisu mali a gabi zai gana shi wannan takobin mujahid ake da wani mujahid ya dawo zuwa ga kasar shi lami lafiya to yanzu halin magana shi ya hukunta mana magana da ake magana an zo ana cewa ai ga tekunan ya zo ga tekunan wanda ya fi kowane teku zurfi kana duba sai gaba teku kusa da kai sai ga ga sarki na kawai ana ana mai kiɗa ana yaban shi ka gane wannan an samu tsari na cewa waye tekun sarki an same wannan suna saboda yawan kyautar shi ne to wannan shine karina haliya halin magana ke hukunta a gane me ake nufi da shi idan mutum baya nan abin ya faru to zai iya dauka ta gobe gaskiya ne an gane to shine وقل له وقل له في العرض يا يا هذا الا تنزل عندي فتصيب معك wato kace masa fil ardi in kana magana kan ainihin wato magana na ladabi akwai art shi ne ka jika wa mutum magana na ladabi polite polite statement magana na ladabi ka ce ya haza ya kai wani ala tanzila indi shin ba za ka sauka a wajena ba fatusiba ma akala fatusiba wannan fa'u sababiya ne hmm. sai ka samu abinci ala tanzila indi shin ba za ka sauka a wajena ba eh to wannan ce tanzila me yasa ya zama tanzila don mago to nan da yace tanzila yayi daidai kenan ya haza ala tanzilu indi shine daidai ha yawa don mago na munan sai za fita ala tanzilu indi shin ba za ka sauka a wajena ba in ka sauka fatusiba ma'akala sai ka samu abinci a wajen mu. kaga wannan alaɗin kalma ne na mutuntawa shin ba za ka sauka a wajen mu ba eh fa kish ke kenan jawabul arj idan fa'un ya zo fi jawabul arj fa'un ne na me sababiya in an kawo magana na ladabi sai fa'un ya biyo baya ko fa'u sababiya ne mm. ha eh? na'am نعم فهذه نواصب الأفعال مثلتها Alatin على تمثال وإن نصول nawasibul af'ali su ne masu kawo nasaba ga fi'ili masaltuha wato wato na buga misali da ita fahzu ala misali wato kai damra kan misali na wato ka bi misali na yi damra da ita eh wa in kati matul fi'ili alif fa hiya ala sukuniha la tasarif in ya kasance karshen fi'ili alifun ne shi ala su ala ha. yana nan kan sukun din shi baya sabawa ta kulu lan yarda hmm. abu sa'udi abu sa'udi hatta yara na eh, lan yarda abu sa'udi abu ba zai taba yarda ba hatta yara har sai ya ga nata'ija al'udi sakamakon alƙawura hatta yara kaga yara din shi alifun to yana nan kan sukun din shi baya kabawa tara an gano wannan ku hatta atayara na nata'ijul wuudi har sai yaga sakamakon al'aura ba za a canza shi daga yadda yake ba eh wa qullahu fil aqd na da su za a mai nasaba ne da bi za a mai nasaba bi fatahatin muqaddara ala al alif mana min zuhuriha at ta'azzuz eh na kullu wa kullu fi al'aq ka gaya mai wajen art wajen magana na ladabi ya haza yau ya haza hmm. ya kai wani ala tanzilu shin ba za ka sauka ba in ji a waje na wa tusiba ma akala sai ka samu abinci kaga wani ala tanzilu shine art hmm. ala tanzilu in ji to sai ya zama jawabin suna cikin jawabin aka wa fa'ul to wannan fa'ul biya ne eh hmm. fa hazihi nawasibul af'ali wa'annan sune nawasib na fi'ili masaltuha wato na musal na musaltu da ita ne na buga misali da ita ka yi damra akan misali na hmm. wa in takun khatimatu fi'li idan ya kasance karshen fi'li alifun ne fa hiya ala sukuniha to yana nan akan sukun din shiga mudari baya sabawa taqulu lan yarda abu sa'ud lan yarda abu sa'ud hmm. kaga wannan lan yarda din nan hmm. wato abu sa'ud hatta yara abu sa'id ba zai taɓa yarda ba har sai ya ga sakamakon alƙawari nan yarda din nan a ga lan harfu nafiyin wa nasbin wasu ibar yarda fi'l kuzari mansub bilan alamun nasbihi al-fataha al-muqaddara ala alif mana mai zuhuri a ta'azzus hatta yara din nan shi ma hatta harfu لانتهاء الغاية وهو حرف جر يرى فعل مضارع an عن المضمرة wujuban. ba'da hatta hatta an yara mun lamun nasbihi al-fataha ala al-alif mana min zuhuri at-ta'azzur hmm? har sai ya ga sakamakon al ha kaga hatta an yara su mu wajen malaman malaman kuba ne ko su suna ganin cewa wannan hatta din shi da kanshi yake nasaba din ba wai an mulmara ba ne shi da kanshi yake yin nasaba amma maza ba na jumhur suka ce a akwai an ɓoyayye da yake mishi nasaba na'am بسم الله الرحمن الرحيم وتختص النون الخفيفة بأحكام الأربعة وتنون الخفيفة yana keɓanta da hukunce-hukunce guda huɗu. نعم الأول أنها لا تقع إلا بعد الألف الفارقة الفارقة بينها وبين النون الإناث إذا بات أوقوا بات أوقوا بين أنها لا بعد الألف إذا بات الألف mai rabewa tsakaninta da kuma tsakanin nunin niswa saboda saboda za a samu haɗu a sukun guda biyu in an samu wannan alif din alfarika alif mai rabewa tsakanin ita nuna niswa ɗin ko a nuna tauki ɗin ko tsakanin nuna tauki da kuma nuna niswa in an samu wannan alifin ɗin to wannan alifin ɗin ba zai zo ga nuna tauki alkafi ba a gane ala gairi hajji hajji ba a kan ƙa'idar shi ba fala ta ƙulu ikshai ikshai nan ifshainan kaga ga ifshaina wannan nuna ne zuwa ne sai kuma ga alifun sai kuma ga nuna tauki al-safiba an samu wa sakinai ifshai nan kaga ga na din nan sukun ga wannan alifun din sukun ga nuna sukun wa sakinai na ba zai yi ba na biyu annaha la taqaw ba'da da alif sunayn lalle shi ma baya aukuwa baya alif sunayn shi nun tawkid al khafifa wala taqulu la tadriban ya sai tadriban tadriban ga wannan alif din na na na isnayn alif sunayn ga kuma nun tawkid al khafifa ya zaida da ma lima ta kaddama saboda abin da ya gabata ittiqa'u sakinai wa naqala al-bari an yunus imam al-farisi ya ciro daga yunus hmm. ijazatu ya halatta ai haka hmm. wa fihi ma nazar wa fihi ma ne wa nazzara lahu bi qira'ati nafi eh, wato an an karbo wato naqal al-farisi an yunus ijazatu fihi ma hmm. wato imam al-farisi ya ciro daga yunus halaccin sa a gare su a cikin su a gane wa nazzara lahu bi qira'ati bi qira'ati kai nafe wato ya kawo nazir ya kawo tsaran shi cewa akwai tsara ga wannan da kira'a na nafi'u mahaya inna salati kul inna salati wa nusuki wa mahayayi mahayayi kaga ga ga alifun da sukun ga kuma wannan ya'u din ya'u na mutakallim a gani mu wanda muka sani kul inna salati wa nusuki wa mahayaya to shi kira'a na nafi'u wa mahayayi sukun ne a wajen wato ga an samu isin ausa kinai yana ce mutawatira <laughs> yace to tunda dai an samu wannan kira mutawatira ta tabbatar da wannan to ashe a larabci ma ya halatta in da bai halatta ba ya qur'ani zai kawo bi sukunin ya ba'da al-alif da sukunin na ya'un bayan alif an samu ittiqa wa sakinai na'am as-salif annaha tuzafu idza waliyaha sakin idza waliyaha lalle ita ana hazzafa ta ita nuna din nuna tawkid al-kafifa ana harzafa ta idan mai sukun ya zo kusa da ita idan mai sukun harfa mai sukun ya zo kusa da ita ta tsoli adbat min qurai da kamar magana adbat bin qurai as-sa'di fasil fasil hibal al-ba'idi in wasal in wasal al-habla wa qasi wa qasi al-qariba in qata'a fasil hibal baidi ka sadar da zumuncin nan na nesa na mutumin da yake nesa in wasala in wasalan habla in ya sadar da zumunci gani ka sadar da zumunci na mutumin da yake nesa in ya sadar da zumunci wa qasil gariba ko wa aqsi wa wa wa aqsil gariba wa aqsil gariba kuma ka nisantar da na kusa in kada in yanki wa aqsil gariba in kada ka nisantar da na kusa in yayi mini. in ya yanki ko wala ta hinar fakira allaka an tarka a yau yawman wadda haru karrafa a ware da gaske wala ta hinar fakira bai za ka ce wala ta hina ko wala ta hina ko wala ta hinar fakira to bai za ka sa fata wala ta hina an cire bai an cire nuna tauhid ko wala tuhinanna in in sake ne wala tuhinan al-walid kada ka kada ka, lalle kada ka wulakanta talaka Allah ka an tarka a yauman wataƙila wata ran kai ka sunkuya shi kuma zamani ya daga shi wa zaharu kan zamani ya daga shi wata ran kai ruku zamani kuma ya daga shi ina mata gane an kaga mutum talaka akwai hikiman da yasa Allah ya shi da kada ka wulakanta shi wata ran kai kana ganin kai mai arziki ne sai Allah ya daga wannan talakan wata rana kai kuma ya dawo da kai kana ka gane ka in ka shirta mishi shi ma sai ya tana da kai an fahimci ko la tuhinan la tuhinan an cire nunin ne akan cire shi annaha tu zafu idza ha sakin idan mai sukun ya zo kusa da ita wala tu nan ko nan din nan ga alfaqir sukun ne an samu itiqaw sakinain tunda an samu itiqaw sakinain sai a cire shi me kuma sa kisa a wajen na'am arabi shakara tu da eh an kwashe da akwai da karatu wani mutum sana'a ya yi wani masu sana'a za su je sana'a na so ba su ya ce Allah ya ƙara nauyin ƙasa ba in ya faɗa a gaban ina gaban kafiran ya faɗa ya gane da ake fara gane ma matsalar suna gane da ake nufi da ai suna cin hausa yanzu sosai wani ma wani ma arna cikin hausawa yake a gane to an ka faɗa zai sani kawai kawai ai ta hakuri to magana dai babu wani ladabi a cikin rabe sosai da yana cutar da musulunci ne da wani abu da yake na faɗa da da addini shi ne kuma faɗin haka ɗin yana cutar da mu sosai shi ne amma faɗin wannan a gaban su babu hikima a cikin shi kuma sun fara koyon namu za mu fi su baƙi da shi ne kaga irin wannan babu daɗi misali da ƙara dai a shi Allah ya ƙara hakuri su da su ma na lura idan aka yi mutuwa ba sa cewa Allah ya gafarta masa ba sai wajen kirista ya ce me god forgive him ba ba to ji ba kawai sorry sorry it's a pity sorry eh sorry eh ga wannan ya ba sai suka kai hanyar ba to suka kai suka ce mai sorry sorry sorry tunda shi ba sorry yake cewa sai ka bashi haka shi ma Allah ya kara hakuri Allah zai ce Allah ya musanya wanda ya fi alkhairi kana nufin Allah ya ba su mutumin kirki wanda yake musulmi ba shi ke ba Allah ya musanya wanda ya fi alkhairi Allah ya musanya muku wanda ya fi wannan Allah ya musanya muku kana ba Allah ya sa a samu wanda zai musulunta shi ya fi wannan insha Allah idan kai sharhi wurin misalin Allah shi ke da abin da ya amsa shi ya amsa kayan shi saboda haka sai ya ku shi yayi na'am shi yayi wannan abu Allah ne ban kuma Allah ne amsa ku ta hakuri hakuri ka ba su amma ka lokaci to Allah ya tsara nan kasa kun ji <laughs>

shin ga irin da aka yi ware addu'a na musamman to sai dai addu'a da da maman Mariya ta yi mata dai inni u'izu bika wa zuriyata min ash-shaytanir rajim ana addu'a da kuma Allah ya sabata albarka dai wannan addu'a barakallahu fil maulud kaga irin wannan addu'o'i amma ba wani addu'a da ya wuce haka din duk wannan tada iqama din da wannan da yin kabara a kabara da kuma tada iqama bai inganta ba shi shar'una na wannan imratu abdullah din wannan matan ummu sulaim din ke eh, da wannan wani tariki din hmm. tariki da din ba wani addu'a da yi ko addu'a albarka ya sa ya sanya albarka ne gare shi sai wani tariki din sai abin da za a dafa na abinci kana so ka dafa ka kira malam abbas zo sai addu'a sa albarka baran akwai akwai ma wanda ake bayarwa nan take ranar haihuwa akwai abinci nan take na ranar haihuwa akwai kuma na bakwai duk akwai na ganin ibn qayyim ya kawo za cikin tubatul mawlud ranar da mutum ya haihu zai iya dan murnar haihuwa zai iya dafa abinci ya ba mutane sannan ranar bakwai ya zo shi ma a yi wani abincin ya danganci in mutum na da kuɗi ne da wadata farko farko ne kuma yanzu har yanzu suna nan suna yi taron suna suke cewa taron suna bid'a ne kuma shi wannan abin da ke kafa hujja da shi magana magana shi wannan bodiyo ne jam'un nas alal aqiqa shi ne suke cewa su ce tara mutane akan taron suna shi aqiqa kuma rabon suna ne a tara mutane su wajen cin rabon suna musamman a yi taro musamman a zuwa cin rabon suna shi shi wani gudu cewa a mazhaban malikiya shi ragon suna an yanka ana aikawa gidan mutane ne ba wai ana zama bane a taru a ciki to nan ne ake fassarawa da ragon suna in mutum na yin wannan in yana yin taron suna ne ya zama wani karata dan bid'a ba abin sallah a wannan lokacin yana a taron suna lokacin karatu bai isa ba sosai wanda ya taron suna dan bid'a to da shi ne wa'azin ba daga ciki suna zuwa gidan bokaye kuma suna zuwa taron suna sai ga al'amarin an kyamaci mutum sosai da sosai ya haɗa rabon su ya haɗa taron sunan nan amma ni in ban dauki wannan abu ko kurin dai eh, taron ajaib ai ba dole bane na'am in mutum yana da shi ya yayi bakin shi ya hakura na'am na ji wajen bidiyar da shi kuma hana a yi suna bayanan kuna taron kuma su hana yi bai dole ne in mutum an ce in za ka yi da'awa kada ka yi da'awa a kan abu sai ka fahimci abin da kyau in ba ka ba nan gaba za ka wawware kuma abin kunya kuma da zarar kana yi kana wawarewa kana yi kana wawarewa zai kai matakin da in ka faɗi magana na mutace maganar ma da ya kana nan gaba duk zai warware shi ne ce wanda ya yi mudin nan mu mu shirkai ne ko mu bokanci da muke ba shi da kyau nan gaba zai gano bai gano bane ne shi yasa gara mutum ya tsaya ya daddala abu ya bincike mai kyau ya gano shi da zai fara wa'azi a kan shi ad'u ila allahi ala basiratin ana wa ba'a ha in ba ka ka zo kana wa'azi daga baya kai da kanka zo ka warware wannan abin da kai wa'azi a kan shi shikenan su kamar mata kenan gyara ra'ayi na inda suke ya idan an kawo su kawo inda suke hmm, da ana haduwa ne a dan isani ga ita mai jigo misali to wata idan har ba ta bada ta kofara a wannan to irin wannan shi ne ba ta bada shi shi ba ta suna ba bai da alaka da wannan wannan wani abu ne daban kuma gibi maganan bayar da wani abu in ta haihu ne shan gibi wani bi shafi wannan bi shafi maganar da muke bai zai ko ya shafa ai shi ne dai taron ko in shafa ba eh, shi wani abin da muke magana a dafa abinci ba a gaishi mutane su ci zuwa fi shi daban sannan ɗauko wani abu a baya wata tana iya kina haihuwa yau washe gari ta baki wani abu wasu ma sai an yi arba'in wasu sai an yi kaza ake bayarwa ba sai ba ba a sanya lalle yana daga cikin abin da za a yi a ranar bakwai ba bai ciki wasu na aikawa ne galiban suna zuba ba kuɗi zai ga wata ba su da abin bayarwa sai ta ki zuwa sai lokacin da ta samu sai ta kai ita kaɗai ta ce ta bayar haka da sauransu

da ziyada su ne matan ba wani abu da zai musu natar yanayin yadda suka mai da abu a za musu da fiya mana duk abin da mutum zai bayar ya bayar saboda Allah hmm? kada mutum ya yi kyauta yana neman ƙari ko yana neman dole sai an mayar masa wani ya nuna ba kyauta saboda Allah ba shi ne tafiyar za su, musu da yi komai saboda Allah ina ga sun so da ke kama a shi ne to ni saboda gudun wannan sai na ba misali to ai a kawo mata in ka ce ba za a yi ba ita za a kawo mata zai kawo ya zama to a mace ta ita sai dai ka ba a ita zagin ba sai ka ce in an kawo kata ta amsa to an yi sallama an kawo wannan ya kawo wanda sai ka shiga ta amsa kaga ai ka kawo kiyayya ka nuna kai baka bukatar wani ma wani abu ɗan uwanka dangi sun kawo ka sha eh in ka ce kai ka ba wani amma ita za a bata ai wannan baka gyara ba ka ƙara fanna ne ba zai haka da amma wannan shi kiran wanda ke da zai da su yi musu nasiha cewa ki ɗauka cewa kin bayar ne saboda Allah idan ƴar uwarki ba ta da shi ba ta baki ba kake damu kawai ki cire dama dan Allah ake yi idan suka saba da wannan insha Allah za a samu sauki eh da kayan sawa su omo su menene da kuɗi da sauransu eh ana ana amfana da da wannan abu tana an rage ma nauyi Hmm. kuma a karatar zuciya ko ba da bayarwa ki ta murna a gidan ki dawo dan wani lokaci ba sa zuwa ba zuwa ai saboda yadda suka dauka sha Allah ta je rabbana wa wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka